Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. A kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mota ta Alfa Radio. Za kuma iya jin yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. Shirin yau da gobe yana taɓo batutuwa da suka shafi rayuwar matasa da mata. kama daga zamantakewar su ilimi siyasa lafiya al'adu ƙananan sana'o'i nishaɗi girke-girke kai har ma da hirarraki da waɗanda suka taka muhimmiyar rawa a zo a gani wajen ci gaban al'umma da dai sauransu. A yau litinin shirin zai leƙa Najeriya tare da wakiliyarmu Rukayya Basha. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. barkanku da warhaka barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin yau da gobe. suna Sunana Rukayya Basha. A yau shirin zai dora ne kan maudu'in da muka tattauna a makon da ya gabata kan wato abin da ya shafi kwazaba daga uwar miji zuwa wajen matan ɗanta. Kazalika za mu garzaya fagen wake-wake sannan kuma a ƙarshe za mu leƙa ɓangaren ƙwalama. mu ji mai bakwar mu a yau za ta girka mana sai ku biyo mu don jin yadda tattaunawar zai kasance a cikin zauren namu. Ni da ke haɗa mu, matar da nake so. dalla. To kamar da yadda muka yi a makon da ya gabata bakin namu sun hada da Malam Jamilu Maska, Malama Umu Salma da kuma Malama Habiba. To masu sauraron mu za mu dora ne kan tambayar da na yi wa Malam Jamilu na shin wasu irin hanyoyi ko matakai ya kamata a bi domin samun maslaha tsakanin uwar miji da kuma matan ɗanta. To a Malam Jamilu in na dawo gefen ka kaji abin da 'yan uwa mata suka faɗa. A wani lokaci akan samu irin wannan matsalar ma yana faruwa ne daga wajen namiji. akwai mazan da zaka ga kwata-kwata ba su nuna ma matayensu a gida yanda za su wato mutunta iyayensu ba akwai mazan da suke da wannan ɗabi'an wanda kai baka mutunta mahaifiyarka ba to ya kake tunani ko matarka za ta mutunta mahaifiyarka akwai wanda kuma zaka ga eh yana iya kokarin shi ya nuna ya nusar da matan shi cewa fa mahaifiyar shi ta fi muhimmanci akan kowa a duniya har da ita to amma kuma har da haka ma zaka ga ba a samun abin da ake so to shin a matsayinka na ɗa namiji da watakila ko ka taɓa fuskantar haka ko kana fuskanta ko kuma ka taɓa jin labari shin bayan bayanin da 'yan uwa mata anan suka faɗa wani irin hanya wani irin matakai kake ga ya kamata a bi domin a samu matsalar irin waɗannan matsaloli da ake fuskanta To, eh, irin wannan matsaloli uh, kin shi yasa a auratayya aka wajabta bincike ma. Mm. Eh, ana son eh, idan zaki auri mutum eh, a yi bincike musamman mace yan uwanta ke yin bincike a madadinta shi kuma namiji kai shi da kanshi ma yakan yi bincike abin da ya kamata irin yanayi irin wannan mm. zaki duba wani irin miji ne zaki aura tun daga lokacin samartaka ko in ce courtship din da kuke yi mm. zaki za ki iya fahimtan yaya ya ɗauki ma mahaifiyar shi so duk wanda ya zama cewa baya daraja mahaifiyar shi so ke ma ba za ki tsira ba don ke ma wata rana abin zai iya dawowa a kanki eh, watakila wani abin moriya ne da kike tattare da shi a wannan lokacin ya sa eh, yake baki wannan girmamawa ko wannan soyayya amma in tafiya ta tafiya la shakka duk wanda baya um, girmama mahaifiyar shi to ba shi da tarbiyya to mm. wanda kuma ba shi da tarbiyya dama tunda mahaifiyar shi ma bai abin nan ba ke ma za ki samu matsala so da mugun rawa gwamnatin tashi ta hausawa so gwamma a ce abin nan in kika bari don Allah to Allah zai musaya miki da wani wanda ya fi shi mm. ba roshin ba ne ki je ki shiga aure a yi ta fama da matsaloli su kici su kicin ya wata hatta koma ga Allah wallahi wata matsalar ba ta karewa mm. sai dai kawai ta yi ta hakuri ta yi ta hakuri kawai zuri'ar da ta samu kila 'ya'yan su zama idon ta daga baya sannan kuma shi bangaren namiji dole ne kasancewa wannan abubuwa amana ne shi yasa dama ya zama cewa duk abin da zaka shiga ka shiga da ilimin shi wani namijin ba wai yana jin daɗin abin da ke faruwa ba ne a'a ya jahilci auren ya jahilci haƙoƙin mace haƙoƙin uwan miji shi ya sa ya zama cewa da yawa abinda malamai suke magana matsalolin aure da yawa da yawa an jahilci abin ne akwai malamin da ke magana ma akan cewa akwai littafi na abin da ya shafi auratayya a addinance wanda akalla littafin nan ya zama cewa ka sauke shi kafin ma ka yi maganan cewa za ka yi aure hmm. saboda menene idan ba haka ba wallahi kwaba za a rika samu saboda aure kamar institution ne wani wata makaranta ce mai zaman kanta wallahi wallahi duk san ka kai adalcin in baka san yadda za ka yi adalcin ba at the end of the day za a samu barna ne to wannan ilimin yana da mahimmanci both from mace da namiji amma ba kamar namiji saboda shi ne yake daukan gabaran hatta ita uwa um, ita tana sama da shi amma kuma shi ne yake daukan gabaran kontrolin abubuwan da suka shafi gidan shi hatta mahaifiya a wurin ɗanta shi yasa aka halatta ɗa ma yana ba da auren mahaifiyar shi mhm. saboda shi namiji matsayin shugaba yake ko ba haka bane so gaskiya jahilci yana taka rawa sosai mhm. wajen irin wannan al'amari mhm. sai kuma daga baya akwai nau'in son zuciya da ke shigowa wurin namiji Eh, maybe yana ganin ita matashi akwai abubuwa da yake ganin yana mora a wannan a duniyance wanda matashi eh, wanda mahaifiyar shi baya samu ya manci cewa lahiranka yana ta wanda idan ka mori wannan to kuma akwai wani eh, rayuwarta ta daban wanda zaka iya fuskantar matsala so in a jin tsoron Allah bangaro duka bangaren mahaifiya bangaren shi da bangaren ita mata kowa ya ji tsoron Allah ya tsaya matsayin da Allah ya ajiye shi To in na dawo kanki malama Habiba kin ji abin da dan uwa malam Jamil ya faɗa ana ta cewa ana ta ganin laifin matan ɗa matan ɗa, to ita uwar miji fa ita ma uwar miji tana da nata kar ya zama kaman ita yar ita ce kadai take da laifi wani lokaci akan samu ya ba ta da matsala ba ta da laifi amma uwar miji take da wannan laifin to su kuma uwar miji me za iya ce musu Salamu alaikum rahmatullah gaskiya akwai iyayen miji irin nan akwai su da yawa su kawai ba su kaunan ƴaƴan wasu sai dai nasu hali ne ne gaskiya hali ne sai dai mu gyara ba wai yaran kaɗai suke ba akwai wanda ba su ƙaunan ƴaƴan wasu komai a ce ka tattare ka ka nainaye ka ma yi mai asiri ba yanda iyayen miji ba sa faɗa kuma wasu iyayen miji ma in ba za ki je ki ce namiji ya muke laifi ba to kin ma su asiri ne tabbas in dai ba za ki kai ƙara ba to a haka kike gaskiya saboda haka su ma iyayen miji su gyara su ma 'ya'yan su gyara gaskiya sai an tattara an gyara Allah ya ƙara mana jagora baki ɗaya amma duka abun ba daɗi gaskiya To malama uh, Ummu Salama in na dawo kanki kin ji abin da malama Habiba ta faɗa akan cewa uwar miji tana da nata matsalar mm. matan ɗa tana da nata matsalar uh, miji ma yana da nashi matsalar amma wani lokaci za ki ga mata tana son mijinta son da take ma mijinta zai shafi mahaifiyar shi ke ga ita ma mahaifiyar tana son matan ɗanta saboda son da take ma ɗanta sai a samu zaman lafiya amma kuma fa akwai wanda aka baro a baya mm. wato ƴan uwan miji wanda kuma za ki ga uwa lafiya lau mata lafiya lau miji lafiya lau amma su kuma ba sa son wannan zaman lafiyan da ake samu su kuma me za a ce musu su ji tsoron Allah mm. na farko kenan su ji tsoron Allah su sani su ma wani gidan za su tafi kin ga musamman a ce yana da kanye yan mata mm. su ne diga kayar mm. saboda ko uwa bata sa miki ido ba to su ba su sa miki ido yau idan turman a tamfe ya kawo miki sun zama kishiyoyin ki ba yaya mu baka sai mana ba yaya na ga kaza a gida yaya kaza yaya kaza to idan bai yi musu ba to ga baki ɗaya za a dawo kuma kanta ne tsangwama sai a koma ana zuga uwar ke kamar misali eh. sun je gidan mm. sun ga abu kaza suna gani za a zo a bada labari ko kuma a ce ai a tamfar da wanci ta daura ai dubu kaza ce umar yaushe da yayi ya miki dinki umar yaushe da yayi sai miki abu kaza to mun je mun gani a ɗakin matan shi umma kina zaune a nan ke kin ga katon tibin da yayi sai ma wance sai su ta haɗa gurmi sai ta haɗa gurmi shi tun yana zuwa ana ɗan amsa mishi gaisuwa sai ya koma ana ɗan daƙilewa ita ko in ta zo mata aka yi gaisa yadda aka saba yi mata sai ba za a mata ba sai a tashi a bar gurin inda take sai ki ga wata ba za ta fitar da maganan ba sai dai a canza mata fuska ga baki ɗaya ana anya antuwanci ba a san take mai yaya wane ba hmm. saboda wallahi tallahi wasu in har ba za ki je ki ce wane ya yi min abu kaza ba to kin mallake miji ne wallahi ni ga na wuce ba jiyau ba an fi son ai ta kai kara eh ai ki ta kai kara ki eh, ta kai kara kuma yau ko da a ce abin nan ba wai mijin ne ya si miki ba kila kina nema kina samu ko kina fita kina aiki ki siya abu ki ɗinka a jikinki ko ki saka a cikin ɗakinki ko ki siya muwa yaran da kika haifa to wallahi shi kan shi wani a wurin yan uwan miji da uwan mijin shi kan shi wani abin bala'i ne saboda za a ganin ai ya tattare ga baki ɗaya mm. ya koma kanku mm. ku kaɗai yake yi dimtamuwa su baya yi musu mm. gaskiya ina kira ga kannan miji ni mm. kai na kanwan miji ce eh to ina kira ga mu ina ja mana kunni akan cewa mu ji tsoron Allah kada abin da wam yake wa matar shi ya tsole mana idanu mu roki Allah mu ma Allah ya bamu wanda zai yi mana ba wai mu tasa ita matar tashi a gaba ba irin wannan shi yake haifar da gaba a taso ƴaƴa kiga dan wannan da dan wannan uwa e uba ɗaya amma kamar su kashe junansu babu jituwa kwata-kwata wani abin yana bakanta min rai a rayuwata da fatan Allah ya sa mu dace. To Allahumma amin. Malam Jamilu ka ji abin ah, wato malama Ummu Salma ta faɗa game da abin da ya shafi wato kannan miji wanda kuma hakan ah, akwai mutane da dama da suke mata da dama da suke fuskantar wannan matsalar. Ita uwar mijin ba ta da damuwa, matar ma ba ta da damuwa, ah, har wa yau shi ma mijin bai da damuwa, amma kannan shi suke da damuwa. To baka ganin cewa shi ma kuma yana taka wani rawa wajen ganin cewa kannan eh, shi sun kawo rashin zaman lafiya a cikin gidan shi sakamakon cewa killa baya sauke hakki ta gefen mahaifiyansu wanda kuma hakan ke tunzura su wasu kuma zaka ga koda yana saukewa ma kawai saboda kar a samu zaman lafiya suke irin waɗannan abubuwan. Eh, um, wato irin wannan eh, yanayi da ake samu eh, miji yana da, nauyi da ke ya rataya a kan shi da ya kamata ya sauke na abin da ya shafi kannan shi mm. ko ma har yayyan ma ba dole sai kanne kawai ba ko kuma dangin miji generally tunda irin wannan matsalar da ake samu ba dole sai immediate kannin shi ba hatta 'yan uwan shi suna iya taka rawa wajen eh, haifar da rashin zaman lafiya tsakanin mahaifiyar shi da kuma matar shi so irin wannan eh, mataki na farko ya kamata ka taka musu birki a matsayinka na miji ka zauna da kannanka ka nuna musu wannan matata ce kuma Eh, eh, duk wani abu da ya shafi kyautatawa duk wani abu da ya shafi nuna soyayya da sauransu wajibi ne shari'a ta ɗora min in aiwatar mm. haka kuma mahaifiyata akwai abubuwa su ma da shari'a ta ɗora min dole ne zan sauke idan kuka ga wani matsala ku zo ku same ni mm. kan wanda ya je ya sami mahaifiyata ko wani ya kai mata wani gulma ko wani bayani da zai kawo tashin hankali tsakanina da mahaifiyata a zo a same ni idan ban ɗauki mataki ba ne kuna iya yin abin da kuke so so wannan mataki ne na farko da ya kamata eh, shi miji ya ɗauka a game da abin da ya shafi ƙannan shi na biyu kuma ita mahaifiyar akwai abubuwan da bai kamata ka ɓoye wa mahaifiyarka ba da ya danganci iyalinka akwai abubuwan kuma da za ka ɓoye kamar abin da misali misalin da ta bada na TV da sauransu a siyasance su mata um, ana tafiya da su ne a siyasa. mahaifiyarka a siyasance akwai irin abubuwan da za ka ɗauka na mataki wanda ko da an kawo zigan ba zai yi aiki ba. Kin fahimta ai kana dan kyautata mata kana dan suna ta wasu abubuwa haka ai na sai ma wance abin nan saboda kaza kaza kaza ka ɗan kawo wani abu na cover up mm. wani lokacin an yadda ma ka yi ƙarya ma domin samar da zaman lafiya. ina fata mun fahimta hmm. ka je tun kafin ka san in har ka san akwai wani matsala da zai iya biyowa baya na yan uwanka to ka yi kokari ka yi riga kafi wurin mahaifiyarka ka je ka same ta ka yi mata kyautatawa ka ba ta baki ka ba ta abin nan to ko abin ya zo ba zai yi kaifi yadda ya kamata ba idan aka zo maka da magana ka bincika hmm. a matsayinki na uwa aka kawo miki magana ki kirawo ɗanki in ma abin ya kama sai kin yi magana kila abin ya bata miki kira ɗanki mana kila akwai bayanin da zai miki ya kubutar da kanshi kila yana da dalilin da yasa yayi wannan abin mace takan canza mijin idan miji yana son mace sosai yana mata biyayya mm. ko ba haka bane a wannan abu ya kamata a ce mama ita ma a yi mata kaza ko kuma mama shin ka je ka gaida mama shin sallan nan me ka yi wa mama kuwa kin fahimta ai ita ma kin ga ta jawo wa kanta zaman lafiya kuma ai, bilik irin wannan abubuwan zai je ma ya ba mahaifiyar labari ya ce ai wance ga abin da ta ce wani abin ma takan saya ta ce ka kai wa mama wani abin shi da kanshi yakan saya ma ya ce wance ta ce in baki domin me domin samar da zaman lafiya. Ma sauraron mu kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin yau da gobe ne da ke zo muku daga sashen Hausa na muryan Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu garzaya fagen wake-wake amma kafin nan bar mu dan sarara kana muka dawo shirin namu zai dora. rizika ƙaunar kike sa mai haka dole in tafa maka a cikin maza ka ɗaukaka hasashe na ya gwada wata rana ke zan kai ɗaka To haka yake masu sauraro yanzu kuma za mu dawo fagen wake-wake inda a yau a cikin zauren namu muna tare ne da mawaki wanda kuma yawancin mawakan nan dai an san su ne da wake-waken soyayya ko na biki ko na suna ko na sarauta ko na siyasa. To amma bakon namu na yau shi kam ya yi fice ne wajen yin wake-waken gargajiya amma aka ce waka a bakin mai shi ya fi daɗi. To ya sunan bakon namu na yau. To salamu alaikum sunana sabon oji kamar yadda kuka sani eh, mai waka balarabe da balaraba mai kuma waka kwashkwash eh, mai kuma waka mai zagi da kare zagin kawo ne ma ina tare da ku to salamu alaikum to sannu da zuwa yawa sannu dai To wane ne sabon oji? To shi dai sabon oji kamar yadda na faɗa miki suna na Yahaya Dauda baldi asali amma sabon oji na samo shi ne daga Haruna Oji saboda ina yin concept din shi ne shine allon kwaikwayo na so eh, ina duk wanda zai kalli waka ta bidiyo na zai gani da gurmi na eh, tun da waka balaraba shi ya ce a kano state a yi shi a haɗe da gandun sarki ni kuma na ce a kano state aka yi ne a kwana hudu can yawon kwalla balarabe na balaraba sannu balaraba sai wata rana so na samo sabon oji ne daga cikin haruna oji tunda shi tsoho ne ya rasu mai kuma a ce ya oji kai sai aka ce to ya haya sabon oji Mm. wannan shine anan na samu sabon waje to me ya jawo ra'ayinka ka fara wannan harka ta waka eto eh eh, wakar concept din shi ko kuma wakar gaba ɗaya wakar gaba ɗaya so ni na tashi tun ina yaro ina son waka kawai a gidan mu ina kuma ɗan ji babana na jin waƙoƙin haruna ojin so amma da na tashi na fara waka ba wai na fara da rate irin na haruna ojin bane sai da na fara waka so daga baya ni dai ina da interest akan abin gaskiya a makaranta ya wadda zai ce yana so ya likita yana so ya kaza amma ni da can na ce ina so in zama mawaki kuma na zama alhamdulillah mm. to wani irin mataki ka bi domin ka ga cewa ka cimma burinka to gaskiya dai matakan da na bi shine abu uku na fara yi abu na farko na jajirce na yi haƙuri sannan kuma na mai da hankali akan aiki na sannan kuma ba na ji ba na gani ni a duk abin da na sa gaba domin duk abin da za ka ji ka gani kana da tasgaro a cikinsa mm. domin duk abin da za ka yi wani baya su su ni na tashi ne da gaske kuma na nemi addu'a iyayena da yan uwana tun ba a so har aka dawo ana so tunda mahaifina bai da rai dan da yana da rai ma ba ba lalle a hana ni kai tsaye tunda yana da interest akan abin so wannan shine to bayan nan a matsayinka na mawaki wani irin waƙoƙi kake rerawa? To ni ina ba irin waƙar da ba na yi tunda da wannan salon nawa ina waka soyayya kamar baby ki yi mini kosh kosh ne ma miki kosh kosh zaka ga waƙar soyayya ne akwai faka faka akwai kuma ku faɗa wa mutane mai haƙuri ita kuma mai haƙuri zaki ga wa'azi ne akwai kuma labari ina yan mai dogori mutanen maiduguri akwai wakan biki akwai wakan siyasa duk wakan da kaban kawai in ta zo min zanyi zanyi to amma me sa kai kake a saka gargajiya a cikin naka wakar saboda ni ina da kishin yare na baya da kishin yare na sannan na taso na ga kowa ga layin da ya dauka haruna waje shekarar sa wajen saba'in da yin wannan harkar shekarar sa wajen ashirin da wani abu da mutuwa amma manta da yanayin abun amma dai in aka ji za a ce wannan wani ne kuma duk mawakanmu duk mawakan mu na Najeriya in dai Hausa kake babu wani wanda ya ɗauko wannan abun wanda zai ƙara nuna wannan al'adar to ni kuma na ɗauko al'adar da ne saboda ni ina son al'ada ta gaskiya sosai da sosai mm. ina son yare na sosai to ya kake gudanar da wannan harka naka na wake-wake gaskiya wahala nake sha ina shan wahala inda sai an yi gurmi an zo a yi kiɗa an zo a yi kamar a satina ko ta waka oje ta tabara Allah sarki ta tabara su ni da na zan yi waƙar ni ban taɓa waƙa mai wahala ta ba yanzu haka yau za an gama waka yau za a ƙara taɓa ta ina shan wahala gaskiya akwai wahala dai wannan aikin gaskiya mm. akwai wahala to daga wani shekara ka fara wannan waka ita ta gurmi ko kuma waka gaba waka gaba ɗaya 2008 2008 na fara waka to daga lokacin zuwa yanzu waƙoƙi kamar guda nawa kai wallahi bani da masaniya akwai yawa bani da masani yadda zan ce ga iya adadin waƙoƙin suna da yawa gaskiya ko akwai abin da yake sa ka ka ji kawai haka kurin kana zaune ka yi waka ko kuma dai kawai sai abu ya taso ne kake yin waka eh ina da nishadi akwai lokutan nishadi na gaskiya eh, musamman ma idan aka yi dariyar mugunta na zo aka yi fira aka yi wasa da dariya da ne aka yi dariyar mugunta so na kan ji zan yi waka haka in aka bata min rai na kan san waka musamman wani mun wani abu da aka ce min wani ya zage ka kuma ba zan mai magana ba ni ba na magana in ka zage ni amma tabbas in ka bari na samu gurmi aka buga min gurmi to zan yi abin da nake so to yanzu dai da ni da masu sauraro za mu so ka buga mana wannan waka na gurmi to shikenan baby ki mini kosh kosh ni ma in miki kosh kosh baby ki mini kwashe kwashe kwashe ni ma in miki kosh kosh baby ki mini kwashe kwashe kwashe ni ma in miki kosh kosh <laughs> To haka yake wasu sauraro da fatan kuna jin daɗin kasancewa tare da mu a cikin wannan shiri da muke tattauna da bakonmu a yau wanda wato fitaccen mawaki ne a wannan masana'anta na Kannywood inda yake bayyana mana hanyoyi da ya bi domin cimma wannan nasara da yake ciki har yau. To uh, bayan wannan waka na uh, kwashkwash mm. wasu irin waƙoƙi kuma kai ko kuma in ce wannan waka na kwashkwash tun da ka ce kai in aka yi hira ma ko tagulma kakan yi waka me yasa kai wannan waka na kwashkwash wakar kwashkwash na yi ta ne ina cikin nishadi saboda soyayya nake ji ranar da bana manta wani lokaci da yamma na samu farin ciki dai a ranar gaskiya saboda ina cikin nishadi ta eh, kuma kamar balaraba na faɗa miki wannan damuna aka yi da in juya ta in juya ta in juya ta saboda asalin wakar balaraba ta haruna uji in kika ɗauko suke zai za ki kusan shi iri ɗaya ne amma labarinsa ba iri ɗaya ba ne mm. so wannan shi ne haka ne to karira mana wannan wakar mana mu balarabe na balaraba sannu balaraba sai wata rana sabon oji mai waka sai ki dangana sai na dawo sai ki dangana sai na wannan dai ba wakan haruna oji ba ne amma kuma wakar sabon oji ne to sabon oji wani irin nasarori ka samu sakamakon wannan harka ta waka to alhamdulillah duk nasarar da ake nema ni na same ta gaskiya alhamdulillah ko yanzu na faɗa mutu da farko a cikin waka eh, kin san ana cewa na samu kaza na samu kaza na samu kaza so in zan sai na samu kaza na samu abubuwa da yawa mm. tunda ni na wakilci Najeriya na wakilci kasar Hausa a 2023 lasti wanda ni gaban turawa na je na yi performance da gurbi da komai wanda a matasa sa'an na mai h ina mm. ina tunanin ba a samu wani wanda ya ba so na je kabarin manzan Allah na je kasashe da yawa eh, ina da iyali na matana ina da abubuwa su da ake da sauransu sannan uwa uba tarihin da na bari mm. kin san wani tarihi mm. yanzu idan na bar masana'antar tun da aka kirkiri masana'antar nan ba a samu wanda ya zo da wannan salon ba mm. to yanzu idan kuma har yau kuma idan na faɗi na mutu duk wanda zai zo a ce irin na sabon oji ko da ni ma haruna oji na gada mm. yau in ka ɗauko gurmi ka zo aka je ka dawo kaza a ce layin sabon oji mm. to wannan ita ce babban nasara na buɗe kaina na zo na kafa tarihin da ko ko a so ko na mutu wannan tarihin ya ci gaba da bibiya ta ba zai manta da ni ba duk wanda zai ɗauko gurmi nan da ya kara talatin a wannan masana'antar za a ce sabon oji ya yi irin shi so wannan ne shine guri muka dawo gefen kwalama muna tare da babban bakonmu inda a yau za mu taɓo abin da ya shafi wato nau'ikan kalan kunu da ake da shi kamar yadda dai a uwar gida a gida ta sani ta san cewa akwai nau'ikan kunu kala-kala akwai kunun zaki akwai kunun aya akwai kunun gyada akwai kunun shinkafa akwai kunun tsamiya akwai ma har kunun acca da ma kunun garin saman bita da dai sauran nau'ikan kunun da muka sani to amma kuma ba mu san wani kalan nau'in kunu wato ba bakuwar mu a yau za ta yi mana ba amma kafin mu je nan bakuwar mu a yau ya sunanki sunana malama madina ahmad muktar lawi To Malama Madina ga shi dai kin gan yanda na jira miki nau'ikan kunun da muke da shi kamar wani irin nau'in kunu zaki mana a yau. Eto eh za mu yi kunun shinkafa yau, kunun shinkafa da gyada. Shi za mu yi yau insha Allah. to kamar yanzu idan mutum zai yi wannan nau'in kunun da me da me yake bukata gaskiya muna bukatan farar shinkafa wanda aka fi amfani da shi wajen yin tuwon shinkafa muna bukatar gyada dan mm. kaɗan haka kaɗan mishi suya kaɗan saboda dan baki kamshi mai kyau sosai yawara muna bukatan tamarind a hausance ana kiran shi tsamiya eh, tsamiya yawara muna bukatan tsamiya saboda kana so ka samu wannan savory taste din a baki dan tsamu tsamu yawara so I think abin da muke bukata kenan eh. a yankunan To bayan waɗannan abubuwan da kika zayyano da me abu na farko da uwar gida ya kamata ta yi in ta samu waɗannan abubuwan da za ta gabatar da kunan nata? Isho da farko za ta wanke shinkafanta in ta wanke shinkafa ta tabbatar ta cire duka wasu datti da kasan da yake cikin shinkafan sai ta dan jika shi in ta jika shi saboda ya fita a inji da kyau mm. kuma ya markaɗu da kyau. So idan ta wanke ta jika sai ta soya dan ɗan ta kaɗan hakan nan. Mm. idan ta soya sai ta hada da gyaɗan nan da shinkafa sai ta kai a markaɗa mata in kuma tana so ta ji ɗan kamshi kamshi da ta iya sa jinja mm. yawara ta iya sa citta a ciki da ɗan kanamfari kaɗan kar ya wuce irin kwaya biyu zuwa eh. uku don yakan sa shi baki mm. so don kar ya ma sa shi baki gun mata mata sa ko ƙwara biyu hakan nan zai isa sai ta kai a markaɗe mata in ta kai aka markaɗe mata ta zo ta samu sif wato abin tata kenan sai ta tashi bushe shi ta tatse in ta tatse a lokacin za ta sa ruwa a cikin wannan kullum a'a ba za ta dole za ta sa ruwa a ciki eh. amma kaɗan sai ta sa sai ta dan tace shi in ta tace shi sai ta sa a cikin tukunya eh. ta dora akan wuta in ta dora akan wuta sai ta samu egg wicks mm. abinda za ta dinga juyawa me kenan oke eh, cokali da za ta dinga juyawa da za ta iya juyawa da in ta bar shi zai iya zuba eh kumfa ya taso ya zuba so gudun wannan ba za ta yi nisa da eh, inda take ba sai ta juye shi a gurin ta dan bar shi a gurin ya dan fara nuna zai yi kauri da kanshi ya dan fara kauri ya fara eh. kaurin na shi ta dan zuba tsamiyan nan kaɗan mm. in ta ga dama tana so ta yi irin kalan na masu kuɗin nan sai ta mm. sa mishi madara gwangwanin madara mm. in ta sa mishi gwangwanin madara lokacin ya yi kauri din nan sai ta ci gaba da in ta juya ta dan bar su lala kaɗan a wuta sai ta sauke ta juya ta ma sauraron mu duka duka dai anan muka kawo karshen shirin namu da fatan kun ilmantu sannan kuma da fatan kun ji daɗin kasancewa da mu. Ku ci gaba da sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ni ba shi ke cewa ku huta lafiya.